rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta kame wasu mutane talatin da hannu cikin satan shanun fulani wanda suka hada da jami'an soja hudu da kuma na 'yan sanda biyu yayin da sauran suka kasance fararen hula rundunar sojin ta ce tana nan tana gudanar da bincike don ci gaba da gano irin waɗannan mutane da ke da hannu wajen satin shanun makiyaya so tari dai ƙungiyoyin makiyaya kama da na miyanci Allah da kuma na alhaya sukan koka kan yadda akan far masu a daji lokacin da suke kiwo a kashe makiyaya a kuma kwashe masu shanun su sai dai kwamandan rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri Major General Loki Rabo ya ce tuni suka kame waɗannan mutane kuma suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike a kansu wanda daga bisani za su shaida manema labaru duk abin

ya ce gaba su mun kame mutane talatin ne hudu daga cikinsu kuma jami'an soja ne biyu kuma na 'yan sanda sauran kuma fararen hula ne idan na ce fararen hula ina nufin hada civilian jetiya a cewar major general irabon general irabon ya kuma ta batun zargin da ake yi na cewa jami'an su suka karbi na goro na za su raka wasu motoci zuwa garin gamboru wanda ya ce ba haka ba ne ba sa bukatan irin wannan taimako a wajen kowace irin kungiya. don't need, you know, any assistance. Alhaji Bello Madaganari dai ne shugaban kungiyar masu motocin sufuri na jihar Borno. Ya ce yanzu haka an so majigilar dukkanin fasinjojin da suka yi zanga-zanga a ƙarshen satin da ya gabata na cewa rundunar sojan ta yi watsi da su tana kuma kai wasu motoci ne kawai wanda ya ce abun ba haka ba ne. sai dai rashin fahimta da aka samu. Alhamdulillah za mu ci a yau ya zo ƙarshe domin yau ba mu da mota ko ɗaya a cikin Maiduguri wanda za ta tafi Gambo a yanzu da muke magana Duk an riga an kwashe su sama da mota ɗari biyu da hamsin sun tafi a yanzu haka. suna kan hanya yanzu ne muke samun labari motar mu ɗaya daga ciki ta samu larura a nan kilomita 20 da maiduguri ta ratsa ta taka bom ya tashi da ita amma alhamdulillah ba mutuwa mun tura ji a ɗauko ta ba wanda suka mutu a mota amma kamar ko suka ji rauni a ko wanda suka ji rauni yanzu an tafiya da su zuwa asibiti za su kai nawa ne a dama mutum uku na cikin motan motan kaya ne lan kuruza ne to ranka dai menene ya kawo matsalan da aka samu wannan jinkiri ya kace fiye da kwana 40 ba dibi fasinjoji zuwa gambo ruwa ne wannan matsala ta tashi daga wajen rashin kyan hanya ne lodin mu na karshe yana da da kwana yau 48 da muka yi lodi mota 27 zuwa gamborun gala sai 18 suka faɗi a ciki saboda ruwan sama wannan lokacin hanyar bata da kyau akwai rami akwai da ka sauka sanri zai dauke ka tafi lokacin da suka fadi bayan da za a yi mota ta wuce ta shiga wannan garin shine kawo jinkiri akan za a gyara za a gyara ba a samu gyara ba sai da muka yunkura mu da kanmu muka je muka yi gyara tare da shawaran sojoji da taimakon su ina kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka ta gaggauta gyara hanyar gamborin gala daga dikuwa zuwa gamborin gala domin hanya ce wanda ita ce na ɗaya a cikin hanyoyin arewacin nan wanda ake kira da ita hanyar da ta yi linkin har santar wannan hanya na biyu ina roƙo gwamnati ta tsaya tsaye daka domin a buɗe wannan boda tsakanin mu da kamaru wanda muna kira yanzu mun samu zaman lafiya amma up to now boda rufe ne abinda yan kasuwa suke kuka da shi kenan su jama'a da suke kuka an bar su kwana arba'in da sun je ma ba za su nemi su kwana da a gamborin galan ba domin halin da za su samu gani sai sa muka ce su din suna maiduguri damuwar su din ba ta kai mutanen da muka je muka samu a gamborin don halin da suke numbers namu na na NURTW muna da mutum 280 wanda suke rike da siyari mota a wanda muka ah. samu 280 wanda muka samu babban mota da kama mota a cikin gamborin gala alhaji bello margnari kenan shugaban kungiyar masu motocin sufuri na jihar borno ke bayani game da matsalolin da aka samu da sa wasu fasinjoji kasancewa ta har na tsawon fiye da kwanaki 40 da yanzu aka kammala su zuwa garin gamborin gala da kuma bayyana wasu matsalolin da suka dinga fuskanta a hanyar wanda ya sa hakan ne ya kawo sai seko wajen ci gaba da gudanar da wannan zirga-zirga Amurka Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya